Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau talata uku ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. kokarin da ma'aikatan kamfanin amazon suke yi na kafa wata kungiya a jihar alabama ta nan amurka ya fara gamuwa da cikas bayan da wani jami'in kwadago ya nemi a soke zaben da ma'aikatan suka gudanar koriya ta arewa ta sake ginda sharuɗan koma teburin shawarwari da amurka game da kwance ɗamarar shirinta na nukiliya kamar yadda wani ɗan majalisar dokokin koriya ta kudu ya faɗa daga gefen wasanni kuma poland ta baiwa wata 'yar gasar tseren gudu a gasar olympic 'yan kasar belarus takardar biza ta tafiya poland bayan da ta nuna fargabar komawa kasarta ta asali belarus daga tokyo inda ake gudanar da gasar kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar bauchi ta kafa domin binciko matsalar albashin ma'aikatan jihar ya mika rahotonsa ga gwamnan jihar kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba a biyan albashi ya zo ya fito ya yi kuka za mu biya shi mu muna da shi dama tun da farko ba mu taba rage abin da muke bayarwa ba a cikin ƙididdigan da aka yi a baya a jawabinsa na ranar samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya ce gwamnatinsa za ta ƙara ƙaimi wurin inganta ilimi da kuma tsaro a ƙasar. a renforcer la lutte contre la corruption et la Na ga dacewar bukatar daukan matakan gaugawa a kan batun tsaro. A nan 'yan ta'addan da ke shigo kasarmu daga waje sun matsa kaimi sosai a tsawon wannan lokaci. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumomi a jihar Kwarin Najeriya suna gudanar da bincike na kisan wata matashiya da aka banka mata wuta har lahira. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki. sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kwadago a nan Amurka ya ba da shawarar a soke sakamakon zaben da ma'aikatan kamfanin Amazon suka gudanar a wata cibiyar adana kayayyakin kamfanin da ke jihar Alabama. a ƙoƙarin da ma'aikatan suke yi na kafa ƙungiyar ma'aikatan sun faɗa jiya litinin cewa wannan mataki zai buɗe ƙofar yiwuwar gudanar da sabon zaɓe wannan shawarar da jami'in ƙwadago mai sauraron ba'asi ya bayar wani babban mataki ne da zai sa a soke ƙuri'un da aka kaɗa cikin watan afrilu Dama an yi haka ne da nufin kafa kungiyar ma'aikatan Amazon ta farko a wata cibiyar kamfanin da ke nan Amurka, amma kuma ma'aikatan suka yi korafin cewa tsoma bakin da kamfanin na Amazon yake yi yana sabata su. Kafin a yi na'am da shawarar da jami'in kwadagon ya gabatar, sai an samu amincewar hukumar sa idanu kan ayyukan kwadago ta Amurka. sakamakon zaben wanda ya nuna cewa akasarin ma'aikatan amazon sun ki amincewa da shishigin da suke gani ana yi musu ya ƙara tabbatar da muhawara mai zafi da aka shafa watanni ana yi game da yanayin aikin a amazon kamfanin mai ma'aikata fiye da 800 a nan amurka kaɗai. Kasar Koriya ta Arewa tana son a cire mata takunkuman ƙasa da ƙasa waɗanda suka haramta yin safarar karafunta zuwa ƙasashen waje da kuma na shigo da tacaccen mai da wasu kayayyakin masarufi zuwa cikin ƙasar domin hakan ya ba da damar farfado da tattaunawa da Amurka kan kwance ɗamarar shirinta na nukiliya. Kamar yadda wani ɗan majalisar dokokin Koriya ta kudu ya faɗa a yau talata. Kazalika Koriya ta Arewa ɗin ta buƙaci a sassauta takunkuman da aka ƙaƙaba mata kan shigo da wasu kayayyakin alatu da rigunan kwalliya na aikin ofis. Kamar yadda ɗan majalisar ya faɗa bayan da ya ji bayanai daga hukumar ayyukan leƙen asiri ta Koriya ta Kudu ɗin. An yi wannan bayani ne dai mako guda bayan da kasashen biyu na Koriya suka sake farfado da muhimman layukan wayarsu na yin magana kai tsaye waɗanda Koriya ta Arewa ta datse tun shekara guda da ta gabata. Amma kuma a kafofin sadarwar mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ɗin a yau talata basu ambaci batun neman buƙatar ɗage takunkuman ba kafin a sake tada injin tattaunawa da Amurka. A jiya Litinin hukumomin kasar Poland suka baiwa wata mai gasar tsere a wasannin Olympics 'yar kasar Belarus da ake gudanarwa a kasar Japan mai suna Kristina Simanuskaya visa ta jin kai. domin ta nemi mafakar siyasa a Poland bayan da ta yi zargin cewar jami'an ayarin 'yan wasansu suna ƙoƙarin tilasta mata ta koma gida Belarus ba da son ranta ba. 'Yar tseren gudun Kristina ta shaida wa jami'ai a birnin Tokyo cewa tana fargaba game da tsaron lafiyarta a Belarus ƙarƙashin gwamnatin karfa-karfa ko danniya ta shugaba Alexander Lukashenko. Mukaddacin ministan harkokin wajen Poland Marcin Prezadas ya tabbatar a jiya Litinin ta kafar Twitter cewa an baiwa Kristina visa ɗin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta ce ta saya wannan 'yar tseren gudun tikitin jirgin sama domin ta tafi birnin warsaw babban birnin poland a gobe laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi tsokaci ta twitter a daren jiya litinin cewa gwamnatin lukashenko tana kokarin sake aikata wata danniyar ta hanyar tursasawa 'yar wasar kristina simonuskaya ta fice daga kasar belarus saboda kawai tana amfani da 'yancinta na faɗin albarkacin baki. Toma kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. kwamitin da gwamnatin jihar bauchi ta kafa domin ya binciko mata matsalar albashin ma'aikatan jihar ya mika sa ga gwamnan jihar sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi kwamitin wanda mataimakin gwamnan jihar sanata baba taylor ya jagoranta ya ce an gano ma'aikatan bogi dubu guda da ɗari ɗaya da goma sha biyar a yayin da akwai wasu ƙarin ma'aikatan dubu biyar da ɗari hudu da ashirin da tara ga dai abdulwahab muhammad daga bauchi da ƙarin bayani da yake mika rahoton kwamitin shugaban kwamitin wanda har ila yau shine mataimakin gwamnan jiha sanata baba tela ya ce akwai kuɗi sama da naira miliyan hudu da aka tanadar domin biyan waɗanda aka tabbatar da siyancin ma'aikata ne na gaskiya shugaban kwamitin ya ce idan ma'aikaci ya ce bai sami albashinsa ba laifi daga gare shi ne sannan ya ci gaba da cewa duk wanda ka ga bai sami albashinsa ba to yana da problem ne a wajen data dinsa ko sunansa ba daidai ba ne bai daidai a wani guri ba ko date of birth dinsa bai daidai a wani guri ba ko bvn dinsa bai daidai a wani guri ba ko dai wani information ɗinsa bai daidai a wani guri ba wani lokaci kuma za ka samu kamar a lokal gamar mutum yana kamar shekara hamsin da tara sai ya fita daga sabis din sai sa ɗansa mai shekara ashirin idan ya cika sittin din nan aka cire shi daga wancan din sai mutumin ya zo ce maka ai yana cikin shi gashi ana an biya su albashi gashi bana ba a biya shi albashi ba in ka bi digi za ka samu ba shi ne aka ɗauka ba. gwamna bala abdulkadir ya jinjina wa mambobin kwamitin bisa gagarumin aikin da suka yi ya kuma bukaci duk ma'aikacin da yake kirarin rashin biyan ansa albashi da ya fito fili don ya yi bayani kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba a biyan albashi ya zo ya fito ya yi kuka za mu biya shi mu muna da shi dama tun da farko ba mu taba bada wani ba mu taba rage abin da muke bayarwa ba a cikin kididdigan da aka yi a baya sai dai inda muke da ƙorafi ko kuma muke ganin cewa ba daidai ba ne mukan ajiye sai an tattance saboda haka muna gode ma wannan kwamiti wanda kamar kuma ne na yi don nasa sa mataimaki na ne ya yi don nuna mutane cewa mun damu da wannan saboda ya dauki dogon lokaci kuma abin da suka kawo na kudurori da ya kamata a yi insha Allah na alkawari za a sake kafa wani kwamiti wanda za a ci gaba da wannan aiki yadda za a samu kidaya mai kyau da taimakon mutanen duniya gaba daya wanda abin da yake gaban mu yanzu shine mu biya ko da gratuity gratuity da aka shekara da shekaru ba a biya yanzu wannan mota ma mun za mu biya miliyan 200 na gratuity daga sani shugaban kungiyar kwadugo na jihar bauchi comrade dan juma sale kirfi ya bayyana gamsuwansa da kuma kirawa ma'aikata da su kasance masu zama a wuraren ayyukansu. Wannan wani abu ne wanda muka yi marhaba da shi ba dan komi ba saboda mu muka nemi a kafa wannan kwamiti din domin can baya kafin a kawo ga wannan mataki waɗanda ba su samu albashinsu ba da masu sauran matsaloli daban-daban da ya danganci albashi ba so ma ina ne za su kama ba amma wannan kwamiti din da aka kafa ta eh, ta yi aiki ta binciko mutane sun gane ina ne matsalansa daga local gamin har zuwa ministries na jiha dukkan masu matsalan albashi wanda aka cire shi a payroll wanda bbn duk an gayyace su an zo wannan su report na kwamiti ya yi capturing dukkan matsaloli da kuma namban ma'aikata da ake da shi a bauchi state to ina tabbatar maka da cewa in za a yi implementing din abun da aikin da kwamitin nan ta yi la'akari da irin kwararru da kuma yanda aka ba da lokaci kusan duk inda ya kamata da lungu da sako na matsalan albashi an bi an gano su muna da tabbacin cewa in allah da wannan matsala na albashi zai kare kiran ka ga su ma'aikata ba eh, kira na ga su ma'aikata shine kada mutum ya zauna a gida in akwai matsala ya san akwai matsala ya je ministirin sa ko ya same mu ya gaya mana cewa ga sa sannan kuma a tsaya a yi aiki dan mafi yawa kamar a lokal gamin akan samu matsala mutum yana aiki amma sai ka samu ya tafi Kano ko wani wuri ya zauna ba zai sake dawowa ba sai an zo maganan verification muna kira wa mutane don Allah da annabi kowa ya kama aikin sa hannu biyu Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulrahman Muhammad da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Hanifa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wani jami'i a China ya ce za a yi gwajin kwayar cutar COVID-19 ga dukkan mazauna garin Wuhan bayan da aka sake samun wani mai dauke da cutar a karon farko cikin fiye da shekara. Jami'in birnin mai suna Li Tao ne ya ba da sanarwa a yau talata a wani taron manema labarai ya ce akwai akalla sabuwar kamuwa da cutar guda uku da aka samu a jiya litinin a wuhan kuma kamar guda 90 a faɗin ƙasar ta china a ƙarshen shekarar 2019 ce dai aka fara gano kwayar cutar ta corona an kulla garin na wuhan roof mai mutane miliyan 11 tsawon kwanaki 76 daga watan janairun 2020 wani jami'in sudan ya ce mahukunta a lardin kasala sun gano gawarwaki guda hamsin waɗanda ga dukkan alamu suna guje ma yakin ne a yankin da ake gabzawa a lardin tigray na makwabciyar ƙasar ethiopia an ga gawarwaki ne suna yawo a kan ruwan kogi da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu Jami'in ya faɗa jiya Litinin cewa ana buƙatar yin binciken kwakwaf domin gano musabbabin mutuwar mutanen. Amma jami'in ya buƙaci a ɓoye sunan shi saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Wasu ma'aikatan lafiya biyu 'yan ƙasar Ethiopia da ke garin Hamdayat da ke bakin iyakar Sudan sun tabbatar da ganin gawarwaki da aka gano cikin kogin Setit, wanda a Ethiopia aka fi sani da sunan Takezi. To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau uku ga watan Agusta ne jamhuriyar Nijar ke jika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakan ƙasar Faransa. albarkacin zagayowar wannan ranar shugaban kasar muhammad bazoum ya yi wa al'ummar kasar jawabi ta kafar rediyo inda ya tabo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar kasar wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muna barma ya aiko mana da karin bayani Depuis quatre mois que je suis à la tête de l'État, je me suis efforcé de traduire en acte Shugaban kasar ta Nijar na cewa watanni hudu bayan da na hau kujerar shugabancin kasa ina ta kokarin ganin na yi abubuwa a aikace daidai da matsalolin da nake tunanin su ne suka fi damun 'yan kasa. A jawabin da ne a ranar bikin rantsuwar kama aiki, na yi bitar kalubalen da kasar mu ke fuskanta kuma biyu daga cikinsu suka fi ɗaukar hankali na wato sha'anin gudanar da al'amuran mulki da sha'anin ilimi watanni hudu da na yi ina rike da ragamar ƙasa sun ƙara bani ƙwarin gwiwar mai da hankali akan waɗannan fannoni biyu dab da su na ga dacewar bukatar daukan matakan gaugawa a kan batun tsaro a nan 'yan ta'addan da ke shigo kasarmu daga waje sun matsa kaimi sosai a tsawon wannan lokaci abin da ya sa jami'an tsaronmu suka dage da aikin tsaron ƙasa ba dare ba rana ta kowace kusurwa cikin ɗiyauci da sanin makamar aiki ina yi musu jinjina ta musamman A nan ina tunawa da gumurzun da suka yi a Difa da Boso da Coma Bango. Je voudrais aujourd'hui encore réitérer mon engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la conquista. Mohamed Bazoum ya ce ina ƙara jaddada aniyar karfafa matakan yaƙi da cin hanci da farautar ragurbin ma'aikata da mahandama dukiyar jama'a da masu kashe mu raba wajen bayar da kwangilar ayyukan gwamnati satar jarabawa da rashin adalci a sha'anin tsara jarabawa da gudanar da ita da batun ɗaukar ma'aikatan gwamnati. L'éducation est notre plus grand défi. ya ci gaba da cewa kamar yadda na faɗa a jawabina na rantsuwar kama aiki ilimi shine babban kalubalen da ke gabanmu rauninsa yasa a yau muke da matsala wajen samun ingantattu kuma wadatattun ma'aikatan da za su baiwa mu damar samun ci gaba tsarin karantarwarmu na buƙatar a sake duba shi kuma haka za a yi domin wannan shine zai bani damar cika alkawalin da ke tsakaninmu da 'yan ƙasa hakan ne yasa na tantauna da masu ruwa da tsaki a sha'anin makaranta don zakulo hanyoyin da za mu tunkari wannan matsala a gwamnatance kamar yadda tuni muka fara ɗaukan wasu muhimman matakai Des ont immédiatement été engagées par le gouvernement ranar uku ga watan agusta wani lokaci ne da a ɗaya gefe akan yi ayyukan da shan itace kuma a bana hukumomi sun karkatar da akalar wannan shagulgula akan mahimmancin zogale wacce baya ga kasancewar kasancewarta cimaka ke zama wata hanyar samun kudaden shiga ga jama'ar birane da karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton To yanzu kuma za mu faɗa jihar kwarin Najeriya inda hukumomin Ilorin ke binciken kisan wata matashiya da aka banka mata wuta har lahira. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoto. Hukumomi a jihar kwaran Najeriya na can na gudanar da bincike akan kisan wata yarinya mai suna Fatima Abdulkadir 'yar kimanin shekaru goma sha takwas ta hanyar kone ta da wuta. Wani al'amari dai da ya faru a ƙauyen Mushagada ta ƙaramar hukumar Kayama ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin. Bayanai dai sun nuna cewa wata matashiyar da suke aikin tsaron wani kantin sayar da magani da margayiyar mai suna Miraku. Ita ce ake zargin ta bankawa Fatima wuta a ɗaki. a sakamakon wata rashin fahimtar juna da ta shiga tsakaninsu. Malam Tajuddinu Aliyu shine mai magana da yawun iyalan marigayiya Fatima ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru da kuma matsayarsu. Shi ne da dare ta je ta aikata haka ta kulle yarinyar nan kofa uku da ɗakin da yarinyar take da yi da kuma ainihin fence na gidan gaba ɗaya kofofi uku ta rufe su sannan ta dawo daga taga ta zuba ma yarinyar nan mai yadda ta kaso sannan ta sa masa wuta. Gawa yarinya an riga an yi da na'izan ta ne. Gawa shi na ilori a cikin hospital na ilori. Na ta ita wadda ake zargi ta yi abin tana ina. Ita ma tana hannun hukuma a nan iloridin kuma. Yanzu me kuke so a yi to? A gaskiya uban yarinya ya tabbatar mana da cewa gaskiya yana so a bi mai kadin wannan al'amarin. Dan majalisar dokokin jihar Kwaran mai wakiltar karamar hukumar kaya Kayama Honorable Sa'idu Baba Ahmed ya ce sun samu labarin aukuwar lamarin kuma har ya fara bin kadin maganar domin tabbatar da yin adalci. Don wanda na ji accident din na je General Hospital a Ilorin, Teaching Hospital a Ilorin na je an ce wai Allah ya yi mata rasuwa sun tafi gida. Bayan haka sai na kira BPO din Kayama local government. Na ce menene matsayin case din yanzu a hannun shi yake gaskiya an riga ni transfer wata yarinya ana kiranta Mira. Ita ne ta je ta Kulli ɗaki ta je ta sama wannan wuta a cikin ɗakin da take hmm. yace an riga ni arrestin ɗinta an kai ta Ilorin a state CID headquarter na ce to za a yi adalci za a yi shari'a akan abun don ko yau na je a CID a CID na je na ga DC kuma mun yi magana yake yana jira a yi transfer ibo ne a kawo amma yarinya ita tana nan a hannunsu yanzu bai kai awa daya ba da fitowa na a CID akan magana kakakin yan sandan jihar Kwaran Mr. Ajayi Okasami ya shaidawa manema labarai cewa baya da cikakken bayani akan lamarin amma zai gudanar da bincike kafin ya ce wani abu akan batun. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiwo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar abinci na birnin Rome. da taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasa Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin ma'ayyamai Sulamu Mini Barma ya tattauna da wata shugabar mata masu sarrafa madarar shanu wacce ta fara gabatar da kanta kamar haka. To sunana Madam Yakubu Aishatu ahmadu ni ce president kin prole prole shine shine gudumakin mata ne masu sarrafa nono dan mu sa nonon shanu mu ba shi darajar shi to gashi eh, da yake yau ana cin wannan kasuwa ta bashe koli shin matsayin ki na ɗaya daga cikin waɗanda ke sarrafa nono na cikin gida a nan Nijar yaya kuke kallon muhimmancin wannan taro a gare ku to mu ga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu kuma muna samu muna da mu sai muna yin exposition muna saidawa kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu deja an san da mu an san wurin da muke yi kenan wannan bashin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne to yaya harkokin ke gudana kamar mutane namu nan cikin gida Nijar sun fahimci mahimmancin amfani da irin wannan madara da kuke sarrafa ta nan cikin gida? Eh kwarai ko yanzu mutane hankalin sun har dawowa. Sun har dawowa an ce a sha nonon mu na gida tun da wanga daga Nijar ne nonon yan fito. Ka san dai Nijar aka yi shi ba na kasashen waje ba na kasashen waje suna ganin madara suna ganin nonon nan na gari ba san da me aka yi shi ba kenan mutane yanzu hankalin su ya zo mu wata rana ma ana tambayar mu ma babu cikin butik ma wata rana mu wallahi ya kare wallahi mutane yanzu su hankalin su ya dawo a ta shan nonon madaran mu na gida gudunmuwa da muke kawowa shine da hwarin lahiyar jikin mutane lahiya ka sha nonon ka na gida mun dai mun sa akwai lahiya cikin shi tunda muna da takardun mu duka kuma matan daga yin shi yanzu muna nan ga samu wani abu muna kudin da muka samu ka yi rabi gida ka yi rabi abun kinka harakokinka kenan ba kanka ta ce namiji ba ni kullum kenan mata mun samu autonomization mu samu incin mu muna da har kudin muna harakan mu da kudin muna yi abin da muke so wannan mu ne kuma yan Nijar ma suna nan ga sha nono mai dadi wanda bai da wani matsala cikin jikinsu akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta matsalolin da muke fuskanta da ne eh, da farin bisa kan ambalaji wurin da muke sa nono daga najeriya yake hutowa ba mu samu ba niger a yi muna ambalaji amma turazan minister ya yi muna prometer ana muna wurin ambalage kin kamfani eh, eh su dai ne matsalar mu na wuta yanzu aka yi kufir wallahi mu duka nan ga sai mun ta sayan glass glass mu aka kufi babu glass kenan abincin mu sai abin nan sai dai ya lalace eh, akwai wannan masala masala mun na wata wasu ko wurin nono in lokacin zahi ya kai nono ka mu samu shi ma da wuya kenan abincin dabbobi bai ishe su ma balle su ma su samu nono su bamu kenan abincin dabbobi ya isa mu ma nonon sai ishe mu nonon mu na gida da kasan na gida ne kasan da ka sha abu da gida ne ko mine ne bai maka wani abu yana da sabta muna da takardun mu muna da muna da police sanitar yanzu certification ne za mu tahiya shi ma minister wanga akwai sunayen da aka doka za su tahiya wurin certification kenan prole kin ga tana cikin matan da za a masu certification kin su ana iya hudu nonon su a tai da shi waje kenan muna da takardun mu duka police sanitar duka muna da takardun sante dan kahin ka shiga wata proje ma ya kamata kai takarda police santa su so su gani su doki nonon musu ta su yi analyse da cukur komai da muke yi sai su ba mu certificate de autorisation de exercice sun ba mu shi muna da shi shekara muna eh, su ba mu takarda incin yin incin aikin mu me kuke fata a karshen wannan taro to fata dai fata mu da yawa ko deja a san mu kuma muna wanda muka kawo ma a sai mutane su sai shi kuma a gani kasashen waje ma su gane mu su gane da tunda Nijar yanzu mu ba bakin 'yan Nijar ne ba sun san da mu tunda cikin babban kungiya muke kafan collective des association pastoral du Niger kenan cikin kungiyar mace da masu abin nan ne pastoral agro pastoral sun ce sun kamu ne mu matan na muna mu duka muna da harokokin mu me aka ce mu sharrafa nono mu ba ta aikin mu sharrafa nono iri iri da mutane su samu su sha nono nan namu na gida akwai taron majalisar ɗinkin duniya wanda a karshen wannan taro za a kai wasu shawarwari akwai wani abin da kuke jira ne ku musamman ku mata masu gudanar da irin wannan harkoki na sarrafa nono na cikin gida eh to mu inda zan samu mu ma adiba cikin mata akai abinci iri-iri kasan nono produce sensible ne kenan an ka ce a hutu da nono a kashi kasashen waje sai an yi nazari da yawa sai an sa cikin gilas abu da me akwai abu da bai lalace akwai wagasi akwai cikunmu akwai abun nan da muke duka na nono kenan wannan a sa matan mu cikin matan masu yin nono cikin mu ma mu taimaka wannan su gani abin da yan Nijar suna yi matan Nijar suna yi cikin sharafa nono masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aishatu ahmadu yakuba da kuma wakilinmu a yamai sulamu mini barma sai jul ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla a gaida baballe. Yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari faro da sakon Jamila Ado Salati goma ga Annabi Lijau da Fatima Ado Salati goma ga Annabi lijau Suka ce VOA Hausa wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yaɓe don haka nada tunji disu a matsayin wanda ya maye gurbin abba kyari ba shi bane damuwar mu babban damuwar mu shine samun abba kyari da haddu a cikin rashin gaskiya da ake zargin shi da ita a ƙarshe muna addu'ar Allah ya ɗora abba kyari akan makiyan shi na fili da na ɓoye don darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba na cewa salam BOA Hausa hakika mu talakawa muna cikin farin ciki da tsallin murna da jin labarin cewa jirgin yakin najeriya na super tucano wanda aka kera daga amurka sun iso najeriya babu shakka muddin da gaske za a yi yakin nan tsakani da allah to fa yan ta'adda za su zama tarihi da fatan allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da karshen matsalar tsaro a najeriya da ma duk duniya baki daya amin daga usman shitu mahuta wannan sako ya fito ne daga alhaji abubakar jibrin dan gusau da dalhatu funa kayi suka ce muna kira ga gwamnatin jihar kano da ta fito ta yi wa iyayen yara da aka sace aka kai su kudancin kasar nan bayani dalla-dalla duba da yadda iyayen yaran suke zargin gwamnatin jihar da jan kafa wajen dawo musu da 'ya'yansu da cikinsu sako na karshe ya fito daga malam muhammad na mai aiki mandawari tare da rilwanu ibrahim london uba suka ce assalamu alaikum muryar amurka yajin aiki da likitoci suka tafi a najeriya wannan abin bakin ciki ne duk da cewa haƙƙinsu ne suke nema amma yajin aikin da suke yi na barazana ga marasa lafiya musamman masu neman agajin gaggawa to madalla sai a ci gaba da aiko mana da saƙonnin yanzu kuma ga hanifa ta dawo mana da takaitattun labaran duniya kokarin da ma'aikatan kamfanin amazon suke yi na kafa wata kungiya a jihar alabama ta nan amurka ya fara gamuwa da cikas bayan da wani jami'in kwadago ya nemi a soke zaben da ma'aikatan suka gudanar haka kuma an ji cewa koriya ta arewa ta sake ginda sharuɗan koma teburin shawarwari da amurka game da kwance ɗamarar shirinta na nukiliya kamar yadda wani ɗan majalisar dokokin koriya ta kudu ya faɗa Mun kuma kawo muku labarin cewa wani jami'in Sudan ya ce mahukunta a lardin Kasala sun gano gawarwaki guda hamsin waɗanda ga dukkan alamu suna gujewa yaƙi ne a yankin da ake gabzawa a lardin Tigray na makwabciyar ƙasar Ethiopia. An ga gawarwakin ne suna yawo a kan ruwan kogi da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata. Wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu. To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba Yakubu makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.